You know, beni ne masada? Oh.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 وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعظم مقاصد الدين تحقيق العدل ورفع الظلم فما بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب إلا ليقيم البي إلا ليقيم الناس بالقسط وما وما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لينتشر العدل إلا لينتشر العدل ويتوارى الظلم ما جعل الله عز وجل الجهاد في سبيله ذروة سنام الإسلام إلا لدفع الظالمين المعتدين وما دارت المآرك الجاسم وما دارت المآرك الجسام بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إلا من أجل أن يقا إلا من أجل أن يقاف العجلة الظلم وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكلمة الجريئة أمام سلطان الظالم الجائر رفيقا لهمزة سيد الشهداء إلا للدفع الظلم والظالمين ولو تأملنا في كتاب الله ولو تأملنا في كتاب ربنا لوجدنا آيات زاخرة وعبر باهرة ودروس مستف... ودروس متفضئة حدثنا الله عز وجل فيها عن الظلم والظالمين عن مصارعهم عن مصارعهم أم مالاتهم عن مواقف من أولياء الله ففي كل جمعة نختم بقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون للي قد tabbata ga ubangijin تالكين muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman shiryansa muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya face Allah makadaici ne bai da abokin tarayya haka ne muke shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa Allah ne kuma manzansa ne hakika ubangiji allah madaukaki sarki ya danka masa amana ta annabci ya bar al'ummarsa kan tafarki mai haske mai haske kaiwa sira allah da amincinsa su tabbata gare shi da shi da mutan gidansa sarkakakku da sahabbansa bayan allah na kwarai wani suka taimaka waɗanda suka taimaka masa wurin ainihin isar da sakon ubangiji allah madaukakin sarki bayan wannan ya koyarwa mu ji tsoron ubangijin allah madaukakin sarki wurin yi ma allah madaukakin sarki ta'a kuma mu sani lalle mafi girman ainihin manufa na addinin musulunci shine tabbatar da adalci da tunku da zalunci allah bai aiki annabawa da manzannai ba bai saukar da littattafai ba ba saboda komi ba shi dai saboda tabbatar da adalci tsakanin mutane da daidaito Allah madaukakin sarki bai shar'anta a yi umarni da nagarta a yi hani kyan abin ki ba face saboda a wasar da adalci ainihin zalunci kuma ya buya ba Allah madaukakin sarki bai sanya yin jihadi ba bai fara ta yi jihadi ba wuri raya addini Allah ya zama shi ne abin da zai kama lizamin addini nan ainihin ya ja addini nan zuwa ga yin nasara Allah da yi wannan akan banza ba shi da Allah ya yi haka ne saboda tunku da zalunci da gabarin wayan da ake zaluntansu haka ne ba samu yake-yake tsakanin waliyan Allah da maka mataimakan shaitan ba face saboda ainihin ai gaugawan tunku da zalunci haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai sanya ainihin ma'aboci jaranta wanda ke iya saye gaba azzalimin jagora ko azzalimin sarki ya gaya ma sarki gaskiya sarki wannan zalunci ne ba Allah bai sanya mai iya fadan wannan zance gaba azzalimin sarki ya zama ainihin wanda zai raka hamza baffa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake jagora ne cikin wanda suka yi mutuwar shahada manzalla bai sanya mai fadan gaskiya gaba azzalimin sarki ba shi saboda ainihin kasancewa zancen zai tabbatar da adalci akan kasa da ni da ke za mu lura a littafin allah mai daraja alkur'ani da za mu samu wannan littafi ainihi na sawatawa daga barin zalunci haka da zamza muka samu wazuzuka da karanta suwa mabayyana wa'anda suke dora al'umma akan daidaito da tunku da zalunci da yakan azzalimai gaba daya da kuma nuna dukkan wanda ya zalunci makoman mai shi a duniyan nan mai shi ba zai yi nasara ba a lahira kuma ubangijin Allah ma madaukake darki zai koma da mai shi asfala safili na Allah kiyaye mu a cikin littafin Allah mai daraja Allah ma madaukake darki na zance da mu a cikin suratu nahal aya na casin daidai wanda yake wannan ayoyi wannan aya ana yawan karanta shi kusan kowane jimma Allah na ce muna inna Allah ya amurukum bil adli wal ihsan Allah na umurta ku da yin ainihin adalci sa'an nan kuma da yin kyautai kyautatawa juna a wurin zaman zamantakewa namiji ya kyautatawa mata mace ta kyautata ma mijinta uba ya kyautata ma ainihin mutan gidansa wai da suke ra'iyya ne mai gida ke kula da su masu kyautata ma mai gida haka ne ainihin liman mas'uliya na akan liman ya kyautata ma mabiyansa haka ne mabiyan liman mas'uliya na kan su kyautata wa liman kowa ya yi madan washe adalci wannan umarni ne daga Allah madaukakai tarki shallah ce wa ita izil kurba Allah makusanta dukkan wanda Allah zai kai sanya ainihin akwai karaba na zumunta jini ya hada ku ko surkantaka ya hada ku zaman duniya ababa guda biyu nan shine in ma a sa mutum zumunci ya haɗa kai da shi ko kuwa surukantaka ta ubangiji allah na umurtan juna cewa a yi ma juna adalci idan yan uwa ake yan uba ne ko yan uwa ko dan baffa ne ko kuwa Ko kowane irin nau'in jinin da ya hada ko ubangiji allah madaukakin sarki ku taimaka ma juna allah ce wa yanha anil fahsha Allah na hani kan aiki asha dukkan abin da yake asha ne imma aiki ne zaka aikata wannan aiki a ce tir da aiki da ka aikata ko hurci ne zaka yi a ce wannan hurcin da kai ai asha ne to ubangiji Allah ga darki ya hane mu gaba da yawal munkar da dukkan wani abin ki abin ki abin da kai idan an maka zaka ki zaka ji an musguna maka to Allah na hane ka kaka musguna ma wanda irin wannan abin nan Allah ce wal baghi kuma ubangijin Allah madaukakin sarki ya hana ku ta'addanci kaka afka ma mutuncin dan wanka kowane irin nau'i ne ubangijin Allah madaukakin sarki shi cike wannan aya na 90 a cikin wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki ya ce izukum wannan wa'azi ne wanda Allah ke yi ma wanda ke sai kan minbari yake karantawa da dukkan wanda ke cikin wannan masallaci da duk wanda ke waje ike sauraren wannan hutu, ba Allah wai wazi ne gaba da ubangiji Allah ke muna wazi Allah ma madaukakin sarki ce la'allakum tadhakkarun Allah wai ayi haka ne saboda ku wasu kawai ya ku yanwa kowane jimma muna jin waɗannan ayoyi amma ayoyin baya aiki a cikin rayuwarmu ubangiji Allah madaukakin sarki ainihin ya yi mani da kai magana a cikin wannan littafin mai daraja Alkur'ani nan a cikin suratun nisa aya na hamsin da biyu ubangijin allah madaukakin sarki na cewa ni da kai saboda mutunku da ainihin zalunci da kuma tabbatar da adalci da daidaito tsakanin mutane allah ce wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil idan Allah ya kaddara kai ne wanda za ka yi hukunci an ka baka hukunci kai ne wuka kai ne nama Allah wai an tahkumu bil adil wai ku yi hukunci da adalci wani na wane ba shi na? wani ba nawa ba ne Allah wai ba shi na a duba wane ne ke da gaskiya ba mai gaskiya gaskiya shi ya ku yanwa haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wani da kai umarni da yin nagarta da hane kan abin ki ma'aluku fi didda zulmi wa tare da a saya gaba a zalimi a nuna masa zalincinsa sawa'un daidai ne bisa wa a nuna mai daidai irin zalincin da yi li'ahimiyyati wukufin nasu didda zalimi wa zulma saboda muhimmanci a tunku da zalunci a nuna ma zalimi ya bar zalunci. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce mana hadisi da aka samu ya zo cikin ainihin ruwayan jama'a gaba da sun karo cikin su akwai imamu Turmizi da imamu nasa'i da abu da'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la ta'murunna bil ma'ruf wa dole ne akai ku yi umarni da nagarta wala tanhawunna anil munkar wallahi dole ne akan ku koyi hani kan abinki idan ba ku yi haka ba ainihin zalunci zai mamaye ku gaba gaba daya mazana ci gaba da cewa wala ta'khuzanna ala yadi zalimi wai za ku kama hannun azalimi ku ce masa kaiwa ne bari zalunci haka ne ce wala aturannahu ala alhaqi atra za ku takaita shi ku tilasa shi ya yadda da gaskiya ko ya gaskiya ike da ike da daci manzo Allah sallallahu ya ce au la taksurannahu ala alhaqi za ku tilasa shi ya sai gaskiya ko kuwa ku takaita shi ya sai akan gaskiya au la yushakanna ko kuwa azaba Allah madaukakin sarki ya kusa la yushakanna an yal'anakum kama la'ana banu isra'il ko kuwa bai jima la yushakanna an yal'anakum kama la'ana bani isra'il ba zai jima ba la'anar ubangiji Allah zai tabbata ku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya la'ani ainihin yahudu ya la'ani bani isra'ilawa wani irin la'ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya la'ani waɗannan bayan Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa ne a cikin littafi Allah cewa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna daga barin zalincin da suka aikata saboda wannan ubangiji Allah madaukake sarki tabbatun su da la'ana daga Allah madaukake sarki ya ku yawwa idan aka ce zalunci menene zalunci zalunci da na farko kalima ce shani'a wallahi kalima ce mummuna zalunci kalima ce mummuna tare da cewa walakin na a sha'i'a amma zalunci sun karkasu daban-daban masu yawa amma suna da suna ɗaya cewa zalunci kowane nau'i daga cikin nau'o'in zalunci sunan shi zalunci na farko daga cikin nau'o'i wanda suke zalunci ne akwai nau'i wanda yake ainihin zalunci ne daga cikinsu idan mutum ya cuci wani sunan shi zalunci haka ne daga cikin nau'in zalunci itida ketare iyaka mutum ya shiga hakkin wani sabawun mai shi ya ji ya gani ko bai ji ba bai gani ba haka ne zagi wa kullu sabbin zagin wani kan banza zalunci ne haka ne wa kullu salabin duk inda an ka kwata ma wani abinsa zalunci ne duk lokacin da kuma an ka kwace ma wani ‘yancinsa wanda yake mallakansa ne an ka kwace an zalunce shi ya kuma wani ma'anin muta'addida zalunci da da ma'anoni masu yawa maluma sun bayyana su daga cin ma'anar zalunci mujawazatul haqq ketare iyaka zalunci ne wa mukhalafati kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam saba ma littafin Allah mai daraja alqur'ani zalunci ne saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zalunci ne wal mailu anil qasdi karkata daga barin manufan da Allah ya dora mutane ka san ganganci ka karkace daga barin tafarki wanda Allah ya dora mutane a kansa zalunci ne wal i'tidal mutum ya bin gaskiya zalunci ne wal amal bil batil da mutum ainihin ya yadda ka abin ga, ba gaskiya ba bane kuma ina tare da wannan yadda da barna da taimaka ma barna zalunci ne wa wada'u shay'in fi ghairi mahallihi aje abin da yake ba ma'ajinsa ba zalunci ne fi gairi hasi khasin bi ainihi inda aka aje wannan abin nan kai ka ce baka yadda a aje shi wannan wurin nan ba zalunci ne in imma ya kasance ziyadatun aw nuqsan kari kai masa ko kuwa kai ragi ne ko kuwa aw taghyiran zamani ko kuwa ka sake ma wannan abin nan zamani ne ko kuwa tagyiran lil makani ko kuwa ka sake masa wuri au tagyiran lil waje ko kuwa yanda an ka sa abin nan ka sake masa kamanni waɗannan gaba daya malum ma suna kira sa zalunci ya ku yan uwa zalunci abu ne da ya girmama a wurin ubangijin Allah madaukake sarki dole ne akan musulmi duk abin da ake kiransa zalunci musulmi ya guje daga barinsa a wani malami wani malamin da yake sare zance akan zalunci ya ce amma wallahi inna zulma la'umun walalle zalunci abu nan da yake la'ananniya wa ma zalil musi'i huwa zalimu Wa mai cutarwa bai gushe ba shine azzalimi ila dayyani ad din namudi wa amma kan mutum ya manta a rayuwar mu ta duniya za mu ne za mu je ga ubangiji maka da ji za mu je gaban shi ranar tashi alkiyama namudi wa inda Allahi tajmul khusmu gaban Allah za a hada mafadata guda biyu za a yi ainihin za a raba tsakanin ainihin sakuwa da aya gaban Allah ga zarki ranar tashi alkiyama sata'lamu fil hizabi idza lakaina ni da kai za mu hadu a ranar tashi alkiyama dukkan mafadata guda biyu za su hadu ranar tashi alkiyama a wurin hisabi wane ne mai gaskiya gadan indal ilahi kuma za a haru gaba gobe gaba ubangijin Allah madaukakin sarki manillahu la'umu wane ne abin zargi ya ku yanwa ibadallah in kana al-ibadu yakfaluna an zulmin zulma idan mutane muna rankana daga barin zalunci zalimi. fallahu azza wa jalla laysa yaghfalu wallahi Allah madaukakin sarki baya rabkana baya rabkana amma yaf'alu zalimun baya rabkana daga barin da abinda zalimai ke yi Allahu ya ya'lamu sirra wa akhfa nan shine Allah da ya sa abin da aka sirranta da abu mafi buya duka a wurin Allah kamar a bayyane an ka yi su Allahu ya tuli Allah da ke fada a cikin littafinsa mai daraja Allah na cewa ni da kai wa laqad da al sana wa wasu yi su bihi na so wa na nahnu rabu ilaihi min hablil warid ubangiji Allah madaukake sarki wai hakika ne ubangiji wanda ya kago halittar da adam Allah madaukake sarki ne masani da abin da dan adam ke kai komowa a zuciyarsa ike tuntuntuni a ciki ike wasu wasi daga cikinsu kullata daga cikinsu tunani mai kyau daga cikinsu eh, tunanin yaudara daga cikinsu zambata daga cikinsu alkhairai gaba da su ubangijin Allah madaukakin sarki shine mafi sani da wannan kuma Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah wai lalle ubangijin Allah ya fi kusa da dan adam fiye jannayensa Koko ya bi kusa da dan adam fiya da zuciya ne jijiyan da ke kame da zuciyarsa ubangiji Allah ya fi kusa da shi da wannan zuciya wannan jijiya ya ku yanwa wallahi ubangijin Allah madaukakin sarki mutalli'un alaihim Allah mai gani dukkan abin da dan adam kake aikatawa ne a wani malami daga cikin malumma ma ina cewa ina cewa ni da kai la tazlamanna Iza ma kunta muqtadiran wai wallahi kaka yadda wallahi kaka yadda kai zalunci idan kana da ikon yi kana da ikon yi kana da karfi kana da iko duk hanyoyi sababin da zai sa kai zalunci ina hannunka duk sababi da zai sa ba za ka yi adalci ba kana da shi za ka yi yi amma wai kaka kuskura ka aikata fa zulmu mazdaruhu yafdi ila nadami wai lallai zalunci gaba da duk abin da ake kira shi zalunci wai ainihin magudana sayin da ya fara ina karewa ne a cikin nadama karshe kowane nau'in zalunci mutum zai ce inda na sani da ba aikata ba shi ce namu ainuka wal mazlumu muntabihun wai kan da kai zalunci wallahi za ka yi kwana kana min shari amma wallahi wai wal mazlumu wanda aka zalunta a falke ike menene dalilin falla menene dalilin da yasa yake falke yadu alayka wallahi addu'a ike maka nan mugu addu'a kuma ba addu'an albarka ba wa ainul lahi lam tana wa yake gayawa wallahi yana gayawa Allah ga zai ce ido Allah kuma baya bace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangani ma baya yi barantana abin da ake ce ma bacci idan ubangiji allah madaukakin sarki baya bacci wanda an ka ba zai iya yin bacci ba ina kai kara zuwa ga allah allah kuma mai ansa addu'a ne kamar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cizance da ya masa mu'az ina ce masa wattaki da'awatal mazlumi fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab wai ka ji tsoron addu'an wanda ka zalinta da'watal mazlum fa innahu wailin ne kaga addu'an wanda ka zalinta hawa bai wa Allah hijab tsakanin addu'ansa da Allah babu shamaki ya ku uwa wannan wanda an ka zalinta kenan ya daga hannu ya kai kara zuwa ga maula zuwa ga ubangijinsa majibincin lamarinsa yana gaya ma Allah halin da ya tsinci kansa a ciki ubangijin Allah madaukake sarki kuma ubangiji ne mai ansa kiran bawansa a lokacin da bawa ya kiraye sa ya kai anwa saboda haka mu kokarta a cikin wannan rayuwar da yake mu tabbatar da adalci a tsakaninmu da kanmu kai da kanka ka yi ma kanka adalci sa'an nan ka yi ma ainihin dukkan wanda ke kusa da kai ka musu adalci saboda ka samu tsira daga barin kamun ubangijin Allah madaukake sarki idan kiyama ya yi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah lahali wa lakum wa li muslimina min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين lalle godiya tabbata ga ubangijin talikai kyakkyawan makoma na ga masu takawa babu kiyayya face a kan azzalimai sira Allah da amince tabbata ga fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ubangijin Allah madaukake sarki ya aike shi ya zama ainihin jin kai ga talikai baki daya ya koyan wa lalle ubangijin Allah maɗaukaki sarki wanda aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan addini na gaskiya da ni da kai mu sani a cikin wannan rayuwa dukkan mutum da aikata abin da Allah madaukakin sarki baya so ya zalunci kansa kuma ya zalunci ubangiji Allah madaukakin sarki kuma zalunci sun kasu kashi mai yawa daga cikin zalunci wanda muke ganin shi a cikin wannan rayuwa wanda muke ciki sun kasu kashi daban-daban daga cikin zalunci akwai zalunci wanda bawa ke zalunta ubangijinsa Allah shi ne ya halice mu ya halice mu da manufa mu kada ya tashi da bauta shaidan adam ya zauna duniya shi ce a'a shi ba zai kada ta Allah ba da kaga sarki da bauta ba shi dai ina da wani abin da ba wanda zai bautata masa Shi ne al-hakim ike yi ma dandansa nasiha yace inna shirka la zulmun azim lulle dukkan dan adam wanda ya yadda cewa wannan shi ne dan adam zaka aikata to ka zalunci ubangijin Allah madaukaki sarki amma ka sani zaluncin da ka yi a'a baya rage ma mulkin ubangijin Allah madaukaki sarki komi face ainihi. hukuma ko kuwa sakamakon wannan zalunci nan kai ka zai fada haka ne mu sani zalunci na biyu bawa zai zalunci kansa wa irin zalunci bawa zai zalunci kansa shine bawa zai kai kansa a cikin aiki a sha misali da na ambaci shirka mutum ya zaben makarsa shi shirka zai yi ko kuwa abokanci zai yi a shi zai aje gidan banza ya aje matan banza saboda ina tara kudi da sauri a zai aje gidan giya ne ko kuwa a gidan shaida kayan barasa ko kuwa dukkan wani nau'i aiki a sha wanda waɗannan laifufukan sakamakonsa zai kama shi da kanshi ne haka ne zulmul abdul ghairi bawa ya zalunci waninsa wurin amshe masa dukiya ko kuwa wurin cutar da shi ko kuwa wurin musguna mai ko kuwa wurin zagin shi wuri ci masa mutunci wuri masa zunde da ira-ire su gabadiya zalunci ne wanda bawa ya zalunci dan wansa to wannan zalunci gaba gabadiya za a tattara shi idan je laran tashi alkiyama lahira shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara su ya tambayi sahabbai kun san wane ne ainihin al-muflis wanda bayi da taro sahabbai na annabi Muhammad sallallahu suka ce ainihin wanda bayi da taro a cikin mu shine ainihin wanda bayi da komi kuma ya fita gaba da gidan shi ya fita kenan bayi da dukiya bayi da kaya bayi da komai manzo Allah sallallahu ce a wannan ba shine ainihin wanda bai da taro ba al-muflis cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu wai shi wai shine mutumin da man yati bi sola zai zo ranar tashi alkiyama ga tauhidi ga sallah ga azumi ga zakka ga haji ya idar da ainihin aikin ta'a wanda yake yi yayi gaba daya kuma ya tuna rada amma zai zo ranar tashi alkiyama Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa kad akala mala haza wa kasafa haza ya ci dukiyan wani ya jefi wani da zancen ƙarya ko zancen zina ya yi ma wani kazafi ya ci dukiyan wani ya yi ma wani zunde ya yi ma wani zamba ya daki wani ko ko ya bubi wani ko yayi mawani kaza yayi mawani kaza za a fitar a cikin ladansa ana biya waɗannan ladan ayyukan nan gaba da za a dunga diba ana biyan basussukan mutane karshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa in faniyat hasanatuhu kabla an yuqda ma alai idan ladan aikin kirkin wannan bawan Allah gaba da sun kare amma hawa yau da sauran laifi a kansa wai ukhiza min khatayahum she a amsa daga cikin laifuffukan wa'anda ba samu biyan su bashi ba dan adam duka dan tara ne a shi daga cikin kurakurai da laifuffukan wadancan she azama wannan bawan Allah da ya zo da tudin lada tudin lada da zai je aljanna za mai da shi kuma zuwa ga wuta Allah kiyaye mu da shi ya wa. ubangijin allah madaukakin sarki na cewa ni da kai a cikin littafi sai mai daraja wala tarkanu ilal ladina zalamu kada ku karkata zuwa ga azzalimai ku taimaka ma azzalimi ya sami buwan bukatansa ya tabbatar da zaluncinsa menene sakamako ubangiji allah ce fata masa nar gini kan wannan abin da zai kan muku shine wutan jahannama Allah madaukake sarki ya kiyam daga barin wuta Allah madaukake sarki ya kiyaye mu kuma mu sani lalle a lokacin da wallahi in a'ana zulm ma'a zulma wal mujrimina kun ga mataimakin azzalimi tare da zalincin sa yadda ya taimaka masa ya ce haka kuma zai taimaka masa a zama wuta ubangiji allah ya kiyam daga barin shiga wuta kamar da ubangiji allah madaukakin sarki ike gawa ni da kai karkashin wannan aya allah kiyaye mu kuma ubangiji allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan alkhairi a gidan fo ne a ciye fo ne ai adiya ne eh, eh, khutuba ai eh, kasa afa hunise yanka hunise yanko po ko fa. ɛyɛ asase a yɛto so yi ɛyɛ asase a yɛbɛbɔ bra yɛayɛ transit wɔ ha abrabɔ no ɛbɛwie wɔ ha ɛwie e so a yɛwɔ tebea foforɔ a yɛrekɔtena na bra a yɛbɔɔ wɔ ha no nea nanamɔ ɛwɔ santene pa so no Etu anamɔ ɛwɔ anammɔ papa so no wɔ ofie a wɔbɛtena mu deɛ tuu anammɔ ɛwɔ ha anamaɔbɔne so no wɔn so wɔfie wɔbɛtena mu ɛwɔ da nkwa mmerɛ atemmiɛ da na nyankopɔn wɔ adeɛ a nyankopɔn wɔ kyi kɛseɛ saa de no ɛna yɛ asisie asisie wɔ hɔ yi no ɛyɛ nyankopɔn n'akyiwadeɛ kɛseɛ paa nyankopɔn akyi na akyi no yie paa ɛne tu bɛn sɛ dwuma biara imanfo ataa kenkan aya bi a ɛyɛ ɛwɔ koran ɛyɛ suratu nahal verse 90 mu a nyankopɔn kokoroko wɔbɔ mmienu mmienu ɛkɔkɔ nyankopɔn taa kata wɔka ɛyɛ kenkan na ɔmembar so inna allaha ya'murukum bil adli nyankopɔn wɔhyɛ mo sɛ monyɛ pɛrepɛre yɔ ya'murukum bil adli monyɛ pɛrepɛre yɔ pɛrepɛre yɔ ɛgyina baabia bɛɛma a wowɔ wo yere di na ɔkora ma wo yere wo yere so di na ma nea wo yere didi wo a wo mpɛ no mamfa bi ndi no saa na wo mma saa na ɛyɛ wɔn abusuafoɔ saa na wofi pamfoɔ ɛne wɔn no a wɔn no a wɔn no wɔn te nyinaa no deɛ yɛde yɛ wɔn pɛ no ma nfa yɛ obi yɛ amarukum bil adi mmerɛ a wɔkasa yɛ pɛrɛpɛrɛfoɔ yɛ kó bɔ sɛ wɔle ɛhsan yɛyɛ papayɔfoɔ no obi bɛkyia wo nan so fakyɛ no wɔayɛ no papa yere wo sɛ mmerɛ a wobɔ wo ho ban sɛ wonkɔ obi ho no mampene da ma sisi sisie nka obi ɛno akyi nyankopɔn sɛ waita izil kurba ɛyɛ abusuafoɔ yɛkasa abusua a ba islam so mu mmra mu a abusua ɛterɛ na wiasefoɔ deɛ yɛkasa abusua a wɔne wɔhwɛ ne yere ɛne ne mmaa n'abusua no no na ɛba islam so mu ne abusua ɛterɛ bi wo ne no ne papa baako wɔyɛ abusuani biwuni ni yamam baako wɔ yɛ busuani biwuni papa ni maame nko na aka mu mu aka mu abɔ mu yɛ busuani maame abusuafoɔ yɛ abusuafoɔ papa abusuafoɔ yɛ abusuafoɔ nyakubɔn sɛ saa abusuafoɔ wei nom nyakubɔn na pɛ na waka wɔn wɔn abɔ mu tɛ wɔn mu asɛdeɛ wɔ so sɛ wɔma nsisi wɔ deɛ fata sɛ wɔyɛ ma obi anayɛ wɔsɛdeɛ sɛ wɔyɛ ma wɔn nom saa na nyakubɔn ɔbɛrɛ yɛ wɔyɛ nha anil fahya nyakubɔn ɔbɛrɛ yɛ kofi dwuma adeɛ a yɛyɛ ɛwɔ yɛma mmerɛ mu anaa nyankopɔn mmerɛ mu dwumadeɛ bi a obi yɛ a yɛfrɛ sɛ wɔyɛ kɔhwi dwuma no nyankopɔn berɛ kasa bi a sɛ obi kaa ɛwɔ nyankopɔn mmerɛ mu yɛfrɛ saa kasa sɛ ɛkɔhwi dwuma no nyankopɔn abrɛ sɛ manka saa asɛm saa na walmunkar nyankopɔn mmerɛ mu ade bi a sɛ wokaa ɛyɛ akyiwadeɛ no anaa dwumadeɛ bi a woyɛ yɛ akyiwadeɛ no nyankopɔn abrɛ saa dwumadeɛ no nyinaa saa na walbaki nyankopɔn wabrɛ ma yɛntera nwura ɛyɛ wɔ bi gyina bere mu mayɛ nkyeekyee wɔ biara mayɛ nsisi wɔ biara mayɛ mayɛ haw ɛnka wɔ biara nyankopɔn sɛ yɛaezokom wei ɛyɛ afotusɛm ɛna nyankopɔn de ma mene wɔ nyinaa saa afotusɛm no mfasoɔ bɛn na wɔse mayɛ sai da futu samni an ya juma yakubu sai la'allakum tazakkarun sai mudi sa futu samni ya juma ebe mo nya futu sam ebe mo mo di yakubu ne mra so ebe mo mo nya yakubu be jim awawa tu e wadan kwa matem yada mini agyideɛ ne mini islam som ni saa yɛwɔ yɛte no ɛyɛ ɛɛ dwuma da bia na mmom mmienu mmienu yɛnka huru sɛ saa na nyankopɔn frɛ yɛ ebetumi aba no sɛ efie a yɛtim Ana abusua yɛtim anaa yɛadwuma a yɛwɔ mu baabi a yɛwɔ biara no ɛbɛtumi aba ne sɛ membɛyɛ jet anaa wobɛyɛ jet asimasi ne asimasi bɛnya twema mentwe awarefoɔ anaa nnuanom Ana ɛyɛ abusua anaasɛ wɔdwuma yɛ fuo no mu bi bɛnya twema me ntwe wɔn ntam na wo a saa twema me ntwe no ɛbɛba wɔn ntam a ɛbɛba wɔn anim no nyankopɔn sɛ wɔyiza hakamtum bɛyina nas sɛ mobɛbu atɛn ɛwɔ adasantam a antahkumu biladli nyankopɔn sɛ mombu atɛntenene mombu atɛntenene nyankopɔn akokuroko wɔka kyerɛ sɛ yɛmbu atɛnte ne ne a na wɔka kyerɛ sɛ atɛnkyeɛ no sɛ yɛbu atɛn akyia no a ɛyɛ ahyehyie wabrɛ no ma yɛnkɔ ho antakomu bil saa deɛ wei no ɛna kɔmkyɛne mohammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wɔn nso ka kyerɛ mmere mmienu sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ islam mmerɛm sɛ nnipa bɛyɛ ahyisifoɔ sɛ wɔyɛ mampanyini anaa wɔyɛ minista anaa wɔyɛ hene sɛdeɛ wɔteɛ biara no nyankopɔn sɛ yɛ pɛrepɛre yɔ kamhyɛne muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔse ne umma ɛyɛ nhyɛ mɔ mo so sɛ mobɛhyɛ adasa papa yɛfuo nkunan sɛ wɔnkɔ so nyɛ ne papa saa na obi bia a wɔbɛkɔtwi dwuma bi no mobɛbra no wɔse lataamurunna bilmarufi ɛnakora sɛ mobɛhyɛ adasa nkora sɛ ɔmundi papa walatanhawunna anil munkar sɛ obi yɛ adeɛ a ɛmfata a ɛyɛ moma sɛdeɛ sɛ montwe no so asimasi deɛ woyɛ no islam som kyi asimasi deɛ woyɛ no ɛmfata wɔ sɛ mommra no walataahozanna ala yɛde zɔlimi wɔ sɛ ɛyɛ obi bia wɔyɛ asisifoɔ a wɔbɛsisi wɔ bi no wɔ sɛ mommra no yɛntaa sisi ne akyi ma ne yɛ asisie kamhyɛne muhammad sa sallam wɔ sɛ unsuru akhaka zaliman au mazuluman wasinniya sawa yasisifu abuano yasisini kula abuano ina suyafano kacire komshani muhammad sallam se amma almazlum wabi ayasin yani msewa asimasi asimasi achiro bono esa ya buano jiri gini sam na wapia waluwa sisi wabi yebede na komshani ya abuano komshani muhammad sallam se wasoni nsa obrana sisi na wabuano wabuano sɛ obi sisi obi na sɛ ɔkɔyɛ no yedom yedom ɛboa no ɛma deɛ ɔbɛn na ne nsa kaa mfomsoɔ bi a wɔbɛnya no wɔso saa mfomsoɔ yɛ bi ma sɛ sɛ de obi a ɔboa papa yɛfoɔ ma no tumi dii ne papa no nhyira bi a wɔbɛnya no wɔso yɛbɛma wɔ saa nkyerɛ no bi kɔmhyɛne muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛno akyi wɔna ta wɔse wɔna ta akhuzanna ala yadi zalimi wɔse ɛyɛ asisifoɔ mo nsɔ ne nsa monka nɔkorɛ nkyerɛ no na mommra no inuwaci alal haƙƙi wasu wala ta'atirannahu alal haƙƙi atira wasu yaya wasabiye samun kinin jina na kuraso wafe wamfe jina na kura su wani taksiranna alal haƙƙi kasra mu be mana jina na kuraso wan tara na kura en ko kon kamshani muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu samuwa an yasa na sɛ motete hɔ saa kwahwini biara wɔmmɔ ne kwahwie asisifoɔ biara ne hoɔ de si ne obi a wɔtumi sisi no ɛma no yɛ yie na sɛ motena saa suban no mu a adeɛ a mohamad so sɛ na mɔka ne sɛ layushakanna an yal'anakum kama la'ana banu isra'il banu isra'il wɔsi yɛhwɛ sɛ mmerɛ yɛ aso sɛ nyankopɔn ne nnomeɛ bɛkam sɛ sɛ deɛ wɔnome israel mba no diɛntɛ ma nyankopɔn no me ɔmo yɛkɔ hɔ ne kora nyankopɔn sɛ kano la yatanahawna an munkarin faalu diɛntɛ ma nyankopɔn no nome wɔ mo wɔnome wɔ mo wɔ asomafoɔ mmienu katraba so wɔnome wɔ mo ɛwɔ saa asomafoɔ mmienu no wɔ mo ankasa ka sɛ nyankopɔn nome saa abɔdeɛ wɔ anim diɛntɛ nyankopɔn sɛ na ɔmo mmara ɛyɛ adwumabɔne yɛfo adwumabɔne na ɔmo mmara malayi mi nuanum agyidiɛfoɔ kɔmhyɛne muhammad sɔ sallam mbere asuafoɔ no tu bata ɛkɔ abasinia ɛkɔbɔɔ muhoɔ dwa na mbere a mosaa baeɛ no na kɔmhyɛne muhammad sɔsɛl bisam sɛ mombɔ me amanneɛ adeɛ a moahu wɔ saa aman no mu a ɛyɛ mo nwanwa paa ɛna aberanteɛ bi kaa sɛ kɔmhyɛne mbɛbɔ wɔ amanneɛ ɛwɔ adeɛ a yɛhunu a mahunu ɛyɛ me nwanwa wɔsi mehunu aberewa bi na wɔso ɛyɛ kukuo ne nsuo wɔretwam na aberanteɛ bi ne mmeranteɛ ɛnam ana wɔde ne nsa ɛso aberante abaya ɛɛ eh, aberewa no n'akyi ɛna wɔwɔɔ no wɔsumu aberewa no ɛna aberewa no kɔɔ taataataataa ɛna wɔde ne kotodwe sisi fam na kukuo no efiri bɔɔ hɔ paeɛ aberewa no sɔre na wɔdaa n'ani na ɔhwɛ aberante wɔsɛ yɛ agodar wɔsɛ mi ba aberante asisi fue wobɛhuru dan kwan mɛ atɛmia da sɛ nyankopɔn de atɛmwie kɔ nya ɛbɛtena n'atammuo akɔnya mu na sɛ nyankopɔn ɛbɛbu atan a mene wo mmienu nyankopɔn bɛbu atɛn yɛ wɔ ntam na ɛbɛhu deɛ yɛ sisifoɔ kɔmhyɛne mohamad sɛ sɛne sɛ sadakati wallah wɔ sɛ medɔ nyankopɔn sɛ saa baa no adi nɔkorɛ sɛ wɔka sɛ nyankopɔn bɛbu atɛn atɛn mmiɛ da wallahi mene wo mmienu ma yɛ mma yɛyerɛ mfiri sɛ nyankopɔn ka kyerɛ ne wɔ konkrom sɛ faman yamal mithkala dharratin khairan yara anamona watu kasa na waka mwana waye sadiya sada ne ketu tie biya dan kwa matebe da wuhunu wa jumamu mu ne shira papa na nyakwa fodi be ma anim defo wa mu kira ya zarra wa musi sawuwa daimu sa awiye pie ana mna awiye koto na sa mpoma yenya mpoma tokuro kituwa bi na awiye shenu fam wura sɛ wohwɛ saa hyɛn no ma wohunu mmoa nketenkete bi nenam saa hyɛn no mu nipa n'ani kura ohunu adeɛ papa no ohu ɔmo sanka wobɛsesa ɛyɛ bebree wɔ se zarra saa na teɛ sɛ woyɛ adwuma papa na saa na te atɛmmia deɛ de bɛma wo saa na nyankopɔn ka sɛ waman yamal mithqala zarratin sharran yara sɛ wobua adwuma bɔne yi bi na ne ketewa saa na te atɛmmia deɛ wobɛhu no wɔ adwuma nwoma mu nti me nua gyidie nie me nua sransom nie minhum min yashayin sakwamsani wa kace sai kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu so obi buko shujuma bi ana ajuma bi san fata na se o mo mra na yankupo adomi o mo a sanu mi no ya hwe ye be ka minhum min yankupo wo pe gumaye minanum agidefo minanum islam somfo ayaka sɛ ɛyɛ asisi a asisie ɛwɔ bebree anoa ozon deɛ di kan asisie no bi a nyankopɔn kokuroko na asisi no ene sɛ obi bi a bɛyɛ shirik fa shiriku zulmun azimun ɛyɛ boni kasiye fi hakillahi ɛwɔ na nasɛdeɛ so wobi a bɛpere sɛ wobɛsom bɔsɔmbɔ asisi nyankopɔn ɛkokuroko saa na ɛyɛ asisi wa mina zulm ma huwa ma an nafs wo ankasa na asisi wo ho ɛnso ne dɛ wɔyɛtamasalu fi iktirafi zunubi wal ma'asi wobɛyɛ nyankopɔn no akyiwadeɛ wobɛfom nyankopɔn wa iktiraho ha wobɛyɛ bɔne ate awu ankasa ho wa zulmu linsanu linafsi adasani wo ankasa na woasisi ho wa min azulm ɛka ho ma yataallaku bilakharin adeɛ a wayɛ akyea wo hwia bi bilahan ɛbɛtumi aba sɛ woasisie wo yere dɛma bi a wɔyere ne ogyaa ne yere kɔbɔ ntwa ampena wɔ abɔnten no wasisi ne yere bari àwọn kunu náà jẹ́ ní kunu kọ bọ́ àjọmọ́wà àbọ̀tínúwà sísí ní kunu bil ahad wòye nínú wọn ma wọn wọ́n àsọ́dí ọdún sọ wọ́n dí wọ́n tó kọ àyìn pápá so wọ́n náà sọ wọ́n gbọ́ ọmọ tó kọ so kọ̀ǹtẹ́ni muhammad sallam wọ́n sì wọ́n dẹ̀sẹ̀ ní bíyà yankubo wọ́n mọ̀ ní abusua pie bíyà abusua fún bíyà wọ́n ní abusua ní ti náà wọ́n yẹ pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀ abusua ní ntẹ́m wasila wabewu da wabewuno wahuwa gashin lira'iyati na wabuna man fona fasalo wasu wabewu da ku an bace miye da wundin ku ne da wundin ku ne sana ma al aqarib abu siyafo manom yerenom brothers suwanom papanom papa kuma papa payini wa mu wasa dia sai ma sisi wobiya sana mini ya betu na bari sai una wiya aini chief executive ana wona woyɛ manager wona woyɛ director wona wodaa adwuma biara no saa adwuma no a wodaa no no wadwuma yɛfoɔ no wallahi wosisi wɔ mu adan kwan ma atemi ada nyankopɔn abɛgyea wɔn ho nti asisie ɛyɛ ahodoɔ bebree mi nua gyidie ni bɔn ho ban firi asisie ho sɛ wodi agorɔ na wodi asisie kɔ dan kwan ma atemi ada na wabere agu nyankopɔn wɔn bɛyɛ ho ban firi ebire ho yɛhyere nyankopɔn nyankopɔn ma yɛ tumi a yɛbɛtumi ayɛ pɛrepɛre yɛ a wɔne nyankopɔn de too yɛ so no na yɛnsom no nɔkorɛ mu som na adasaa yɛ ne ɔmote so yɛne ɔmo ntena ɛwɔ suban papa mu na yɛbɛwu no na nyankopɔn wagye yɛ wawu atu ma yɛmfa obia nko atammiɛ da yɛmfa yɛ ankasa yɛkɔ na yɛnkɔgye yɛn hyira na mmom sɛ de amanfoɔ nneɛma ka yɛ nneɛma ho a me nua na yɛabrɛ agu kɔmhyɛne muhammad sa sallam ka kyerɛ ɛyɛ de sia no ɛyɛ e eh, siyeni ya filano abizari yoke fari wasi abizari ye wasi mawaci wasi man suwani ya mabibiri diye tira wasi popono ebe furu ansani na himana popono ewa soro nti mawaci niyama ba suwano mani ya kakira bi se wa mana ya kakira ufuru popono uba wai uwai suwa na uko jata namu ni nyakupo kukuroko ombo ya mba firi jata naho ma wuwa juma enkawani ma wa mmere bi a wɔne mmere ma deɛ woyɛ no ɛyɛ papa anaa ɛyɛ bɔne amanfoɔ deɛ gyaama wɔn mamfoɔ so ngye obi nneɛma nka wo deɛ ho agyiliefoɔ ne asirasɔmfoɔ ɛyɛ yɛ imam imam idris abdallah suleiman wɔsi ansa na yɛbɛyɛ salla ɛyɛ maame bi wɔ wɔn mma mmienu nyankopɔn de nkwadaa no asɔ no ahwɛ wɔn nyinaa yɛ ayarefoɔ maame no wɔ aba aba aba aba aba wuhuru nkwadaa no so wura nkwadaa no ho yɛ mmɔbɔ ima nso wɔ hwɛ adeɛ bi ahausafoɔ sɛ sɛ wode akuma atwa adeɛ a ɛyɛ e sɛ wohwɛ akuma so ano akuma so ani ano tumi taetae ɛyɛ nokorɛ imam sɛ yɛ problem sɛ so yɛ ne ɛyɛ bebree na nyankopɔn sɛ yɛ akoa bi hwɛ na saa nsɔhwɛ no nyankopɔn de ne wo so yɛahwɛ sɛ yɛbɛyɛ deɛ fata sɛ yɛ anaasɛ yɛbɛbu ne yɛne agoni so nti imam sɛ sɛ ɛyɛ sallah saa maame yi yɛnkeka yɛnsa na yɛmmoa maame ma no sane mma ɛyadeɛ na yɛsane yadeɛ a ɛbɛtumi ayɛ dalili yɛ so na nyankopɔn kokoroko wabɔ yɛn ho ba afiri yade bɔne ho anaa wabɔ yɛn ho ba afiri musuo anaa sɛn ade kɛseɛ bi a ɛbɛtumi aka no imam sɛ nyankopɔn bɛtumi abɔ yɛn ho ba afiri ho nti yɛyɛ sala wie a yɛbɛsrɛ adɔfoɔ yɛnkeka yɛn sa ase na yɛmfa mboa ɛyɛ saa yɛ nnua bae yɛnyi ne haw no ɛmfiri ne so ɛbɛboa yɛ so yɛne nyankopɔn tam ɛbɛgo anaa haw a wɔda nkwa ma akyɛmiɛ da nyankopɔn bɛyi afiri mu اللهم أسنا كبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم نفذ كرب المكروبين وكذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله stow aitadilu wa tarasu yen tini safunu na yashe safunu ma safunu tini no yashe sallanu ma aitadilu muwa muwa kiri safunu wa cece ye ma mun ma abote fonu en beshe mu na safunu en yi ma aitadilu wa tarasu الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافعدتهم هواء وأنذر الناس يوم يعتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من ذوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن الله مكرهم وإن كان وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم